Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan za a iya ji mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. a yau Laraba 21 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari, inda a yau shirin namu zai karkata ne ga matasa. Don sanin koyaya matsin tattalin arziki wanda ya hada da talauci da rashin aikin yi ya shafe su, sannan kuma za mu leƙa filin girke girken mu Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe. Masan tattalin arziki, talauci da zama rashin aikin yi sun sanya yawancin matasa a gaba a wannan ƙasa musamman ma a wannan lokaci da ƙasar ta Nijar ke fama da takunkumin da aka kakaba mata. Sanin kowa ne dai rabin al'ummar ƙasar Nijar matasa ne kuma dai duk ƙasa ta duniya na tunkaho ne da matasanta don ci gabanta kasancewar su ne manyan gobe sai dai matasan da na hira da su sun koka sosai da matsin tattalin arzikin nan da ake ciki. Eh, shi wannan eh, rashin eh, matsalar yadda ta shahi matsalar tattalin arziki yadda ta shahi matasa kai tsaye ne ta shahi su ba sai an yi wani kewaye kewaye ba mun san dama matasa a nan jamhuriyar nijar suna fama da matsala ta rashin aiki kasanin matasan wasu sun gama karatu wasu sun gama dai abin da ya kamata sai babu aiki kuma aka zo aka shiga cikin wannan hali na eh, tattalin arziki kenan matasa wannan abu matsalin tattalin arziki kenan wannan abu su matasa su ne shafa kai tsaye na farko an gama karatu babu aiki na biyu eh, aikin bayya samuwa na uku matasan suna zamani babu komi na hudu su dama matasan niger yawancin su sun dogara da tabarada tahiya kasashen mali tahiya kasashen algeria tahiya kasashen libya tahiya kasashen nigeria sai kasance inda suke tahiya tabarada da kasashen eh, algeria da kamar su nigeria babu kwanciyar hankali matasan sun komo sun zamana ana nan kuma wannan abu ya zo hwara haka kenan wannan abu ya shafi matasa kai tsaye suna cikin hali na wala haula wala kuwata musamman a nan jamhuriyar Nijar ko kuma an ne magana a nan jihar da Magarab tunda dama matsala ce ta tarro matsala kuma wannan matsalar ta zo a rashin aikin hallo aka samu rashin aikin kenan matasa wannan abu ya shahe su suna cikin hali na wala haula wala kuwata shi yasa suke wani shaye-shaye taba kayan mutum da sauransu eh an ka taba su sai ka gani eh, matasa kuma dama mutane ne wanda Allah ya su masu bukata bukatar su yawanci abin da suke dora ma kansu matasa bukatar ta haikarin su to kuma gashi babu aikin yi babu kuɗin kenan eh, wannan rishin abin yake tullasa su wasu su je su faɗa kan kayan mutane wasu su dira gidan mutane yanzu an kaka ɗauka duk inda an kaka tahi unguwai ni kana kewa an gari ya waye za ka yi jama'a an zamana ana jajen jiya an sace saluloli jiya an sace motuna jiya an wasa shagon wani kuma duk an ka leka matasan ne saboda bukatun sun yi karin su kuma ga babu aikin yi wani matashin kuma an ka gan shi yanda ya faɗa cikin halin wala haulu na kwata halin shaye shaye an kai matsa kurum da ka tambaye sai ce rishin aikin yi ne rishin aikin yi ne da bakin ciki na irin wannan rayuwa da matasa suke ciki saboda kasashen da suke tahiya ta barada cikin matsala suke musamman Najeriya da matasan da suke tahiya yanzu dawowa suke Mali matasan da suke tahiya suna cewa aikin babu shi matasan sun yawa a can an an komo mi za a yi kurum sai a shiga shaye shaye sai a shiga dauke dauke shine wannan abin da shaye matasa to abin da muke kire da su matasa ya kamata a ce sun gane duk da yadda matsala take matsala kuma ana a dinga sara ana dubin bakin gatari saboda ita matsala wacce ta talauci da rashin eh, aikin yi da ta shahe an kuma kaje kai wani abin ka taba kayan wani kwa za ka fuskanci hushin hukuma an kuma shaye shaye ne kaje kai to kuma har a karshe kai ne kasa saboda kai ne za ka haukace saboda wanda wani matashin wanda zai tallafa mishi ya kai shi likita ma ko ya mishi maganin baya da shi kenan ya kamata a ce matasa sun gane duk da inda ake ciki a a bar wani halin a komo a zamna a koma ga Allah a gaban da Allah zai suna na wani usman gaskiya ana shan wahala sosai matasa gaskiya tunda an yi tahiya kashashen waje ana shan wahala sosai ma wallahi muna shan wahala sosai matasa saboda matasa su ne yanzu kawai masu shan wahala sosai kuma yawancin matasa wasu sosai masu gida ne sosai suna da yawa masu gida domin yana so matasa kawai a taimaka kan abin da ake ciki wahalar wannan da ake ciki ta tattalin arziki da ake so a samu saboda samu an samu canjin yanayi kuma za a samu incin kai a gaba dai za a share ma yanzu dai ana shan wahala a gaba dai za a samu jin daɗin dai eh wahala ta tsadar rayuwar wanda aka shiga duk abin an kuɗin ka samu ma abinci ke kariya kenan kaga ga abinci tsada ga samu kaɗan ne kenan kawai dole a sha wahala kuɗin kaɗan ne za a same shi abincin tsada ta yi yawa kenan ana iya samu a taimaka a taimaka talaka kawai saukin abinci kenan ya sauki kenan suna na Rabi rabi'atu eh wannan abubuwa guda uku da ko zana min mai ake ta na mai ake matsalar tattalin arziki da rashin aikin yi na matasa komai ba yake kawo su a yanzu sai a ce eh babu aikin yi matasa ba su da aikin yi an sani amma kuma laihin ba na gwamnati kadai bane ba har da matasa ku ku ce kwa iya aikin komi ba sai dai ku je ku shiga a cikin biro ku yi aiki kuma a ofis ku yi aiki kuma ga kasuwanci iri-iri ba su iya yi mu dai matasanmu na nan Nijar shine matsalar su ba su iya yin wani kasuwanci a'a kowa sai a ofis zai je ya zamna ko ta sana'a a'a kowa shi dai ya ta ya zamna ofis kuma duniya ai ba haka nan bane ba ba a iya kowa da kowa ba kenan matsala dole ta shahe su tunda ba su son yin wani aiki na wahala hakan ga su dai kawai sai dai a ofis kenan ni abin da zan iya cewa gaskiya laifi. har da matasa suna da laifi kuma ita ma magabatanmu su ma suna da laifi a cikin wannan haraka dole talauci ka tutu kuma a kasa samun matsala ba a kasa samun mai ake cewa mm, yanda za a yi a shawo kan matsalar wannan hal a yau haka nan muke kuma hal a gobe hakanan nan za mu zamana in dai ba sa mai da hankali ba su nemi sana'a su rika yi su ce sai ofis sai ofis kenan muna da matsala to matsin tattalin arziki dai da yanzu muke ciki ba komi bane ba ya kawo shi illa takunkumi da aka sama da aka kakaba ma Nijar shine ya kamu matsin wannan kuma muna fata Allah sa magabatanmu da su da 'yan wa'ancan in a daidaita a gyara saboda tattalin arzikin namu na ƙasar tamu. Bashir Alajilo, mai eh, matsin tattalin arzikin nan gaskiya ya shaye matasa tunda tunda aka yi wannan juyin mulkin kuma shi ba a ci gaba dole an sha wahala matasa ya sun daure da wani doke ɗauke wani shaye-shaye duk ba nasu bane ba daman ba a cin gari sai an dage muna so kuma mu ma yanda kowace ƙasa ta ci gaba mu ma jamhuriyar Nijar ta ci gaba muna hawata kuma Allah kama mana ya shaye matasa saboda wasu da suna aiki a gadam yanzu kamar ni ma misali ina a gadam tunda aka yi juyin mulki komi ya tsaya kuma dole komi ya tsaya saboda za a yi gyare-gyare za a gyara inda aka yi banna kenan dole matasa sun daure matasa da yawa suna nan ba aikin yi gaskiya da yawa suna ba iki amma ni abin da zan haɗi miki madan dole ne ya mun daure mu kai zuciyar mu nesa saboda duk ka inda yake he ka same shi amma in ka ce ka nema rabon ka ta hanyar haram amma gaskiya matasa suna cikin wahala muna shan wahala wannan takunkumin gaskiya ya jawo rashin aikin yi kuma shi ma ya matse matasa da yanzu in matashi ya shiga nigeria yana samo kaya yana saida da rangwame to yanzu kuma komi ya hau komi ya zama dubul kuma zuwan nigeria ma gashi ya zama aiki ya zama aiki yanzu in zaka ba da jikka biyar sai ka ba da jikka goma sha biyar in ma ana zuwa wasu kuma matasa ya kaga anan ne suke kuma ya sa su zama shaye-shaye sai ga sun ɗauka mutane ko sun taɓa kaya mutane dai haka dai abu iri-iri da yana faruwa wani ya sha sholi wani ya sha giya wani wiwi duka wannan bai hudda ma sosai bai hudda ma kuma takaici da talauciyun da Allah Ubangiji ya dora ma amma in kai hakuri komi wannan mai hucewa ne aka ce malam bahaushe ce babu maraya sai ragu to ka tashi ka nema da kanka Allah zai baka sunana Umar dai yanzu lalle gashi an shiga matsan tattalin arziki kuma duka duniya matasa abin da zan gaya ma matasa yan uwana a tashi a kama jiki a kama sana'a a bar na sana'a sana'a koya take dai a dinka huta ana kwatantawa sai kaga Allah warware duka hai kaga abin ya zo da dan sauki shi ko da ya ne zaka huta an ka huta dai Allah bai hana ka ba abin da zaka zo ka kare ma bakin ka kuda to mu yanzu matasa mun zo mun dora ma kanmu wata rayuwa ta rena sana'a a zo a shiga wani hali a dinga wani shaye-shaye ana bin yara ƙananan mata kuma abin gashi bai taka kara karya ba tunda ake cewa yawwa ana ɗauke-ɗauke kuma me yake kawo na ɗauke-ɗauken duka eh, rena sana'a ne sana'a ko rake kake sidawa an dai ka huta ka kuma da ubangiji Allah baka abin da zaka kore ma bakin ka guda haka taimaka ma wani a ya shahi matasa kwarai ma ya shahi matasa bisa billahi amma kuma hallo abin da muke gani abin da yasa abin ya shahi mu ga kayan aiki sun ƙara kuɗi komai da kafe kaji an ci ma kayan aiki ya ƙara kuɗi an rihi boda an rihi wani ne kuma matasan ga sunan yi zaman shan shayi muke jan hankalin matasa dan Allah dan annabi a da hankali sana koya take koya take yahi zaman banza wannan al'amari a cewar malam musa amma wani mai fashin baki kan harkokin matasa dama dai za mu ce tatar da muje je mu suna na amma musa to eh, a jimilce dai kun san dama matasa tun kafin ma a shiga cikin wannan hali kasan matasan da suke da wani aikin yi bashi da yawa kuma matasa a yau nijaran kuka dauka eh, su ne kusan kashi 75 na cikin al'umma kenan kun gani irin karin matsin tattalin arziki da ake ciki wanda dama sai an wasu ni ya samu ne dan ba su abin da za a dora shayu ko wani abu makamancin haka na dai a samu a zauna waje guda ka shiga abin da ba shi ba to yanzu kin ga da irin wannan matsala ta kara kamari su kansu masu aikin yin abin da ake samun ba irin na da ba in ma an samu ya sa kenan zaman kashe wando na matasa ya karu duk inda kika yi zaki gansu a zamane kawai ba aikin komai sai hirarraki da zaman fara da sauransu wanda kuma hakan an sani yana iya kawo wasu matsaloli wanda suka shahi kamar yan dauke-dauke cikin unguwa da sauransu kenan za a iya cewa wannan matsala ta yi tasiri bisa kan rayuwar matasa musamman irin yadda ta kara sa matsi ga matasan kuma kun san matasa dama mutane ne wanda suna da bukatu da dama wanda kuma rashin samun wannan damammakin yake sa wani lokacin sikin bauɗe ya subo ta hanya mai waje ɗaya kuma a kowanne matasan da wanda suna aiki ma wannan matsalar ta kawo sun rasa aikinsu eh su ma suna da yawa tunda in kuka gani musamman banda ma shiga cikin wannan halin da muka yi wanda kun akwai kungiyoyi na ƙasa da ƙasa da dama wanda suke aiki da matasa to yawancin su tunda aka yi wannan juyin mulki kun ga sun tattare kayan su kuma dama kudaden da ake aiwatar da ayyukan su ne suke bada waɗanda ba su tafi ba ma an ce ku dakata mu gani har yadda hali ya bada kenan kun ga an ƙara samun yawan matasa wanda suka rasa ayyukansu a sakamakon shi wannan hali da aka shiga cikin shi kuma in kuka ɗauka ko wannan aiki da ake yi na man fetur aiki ne da yake ɗaukan matasa da dama wanda suke aiki karkashin kamfanonin wannan na kasar china to shi ma kun tun da aka kawo karshen wannan aiki kuma ba a fara ba mataki na gaba na sarrafa aikin gadan-gadan ya sa kun gani su ma wancan matasan su sun rasa aikin su kuma wanda suke zaman jira har yanzu suna nan suna jira su ga abin da gaba ta bada har a ga an samu an fara fitar da man watakila in za a sake dauka inda mai rabo mai rabo ya samu kina iya cewa ya yi tasiri ga rayuwar matasa da dama wanda su rasa ayyukansu wanda kuma eh, watakila wasu ba ba hankali daga wannan kuma su rasa aiki dindindin. Mecece shawararka? To shawara anan ita ce ita gwamnati ta giras kwana na mutanen da suka rasa ayyukansu dangance da eh, irin wannan hali da aka shiga. kuma idan harkoki ma sun dawo daidai a ɗauki wani tsari na musamman wanda za a sa ga su irin waɗannan matasa na ganin cewar eh, an samu sun samu sun koma aikin yi domin a rage yawan matasa masu zaman kashe wando a rage yawan talauci kuma a kara haɓaka ma matasan gwiwa wanda akwai da dama kuma cikin irin wannan hali ma suna da fusahohi daban-daban wanda za su yi aiki na ganin cewa ƙasa ta ci gaba ta dogara da kanta wasu 'yan sana'o'i noma ne eh, kiwo ne da sauransu wanda zai sa mu fasa dogaro ga kasashen wannan wanda kullum muke jira sai mu meka hannu su ba idan aka kama ma matasa za su iya haɓaka kasuwanci a gida wanda zai ba su damar su samu abin kashewa kuma su amfani kansu su amfani al'umma su kuma matasan menene shawarar ka zuwa gare su eh, matasa dai abin da za a kara yi shine a halin yanzu tunda dai babu wata mafita kusa sai da a ce a ci gaba da juriya kamar yadda kowa yake yi su ma ma'aikatan manya in kuka diba kawai hakuri na ake yi ana caccautawa nan da can a samu ana maleji a rike kai Masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu za mu je hutun rabin lokaci kuɗin shakata da wannan. ita ma dai wata uwa da ne hira da ita cewa ta yi su iyayen yara sun kuma matasan jin ciwon wannan al'amari na matsin tattalin arziki sunana zarar dan turai kuma yanzu sunana ajiya zarar abula wallahi matasa ya shahi har uwaye matasa tun da yanzu wannan matasan da kike gani da jikokinmu da ɗiyanmu duk an yi sabon arme kuma da aka yi sabon arme yanzu wallahi babu sana'a babu saye babu sai da gasu nan da yara kuma wanda muka musu basu. aihu ba da ciki kin san ku ai an shiga matsala tun da in aka ce kawa ɗanka arme so kake yi ya hi karin ci ya hi karin sha ya hi karin komi kin ga amma yanzu wallahi ba su ba mu kan mun shiga matsala tunda yanzu yara a zaune ake ba su saye ba su sai da in ana kama musu wallahi duka wannan abin namiji bai so ya aikata shi so suke yaran mu matasa samari so suke su zama iko su dinga tsare kasar mu wallahi wallahi kin ga yanzu wannan kika ga yaro yana shaye shaye ki ga yara an ajiye abu ana gaugawa a ɗauke shi wallahi duka matsala da ta samu wannan abin cikin dan watanni nan ne amma ga Allah ga annabi muna so a kama musu matasa a kama musu wallahi wallahi namiji yana ya so ya yi takaici shi duk abin da za a kama sunan namiji bai kamna shi amma muna addu'a ga Allah ga annabi a kama ma matasan mu Allah ya kare kasar mu ubangiji Allah ba su ikon wannan yauni da suka dauka Allah ba su ikon cika shi muna addu'a amma matasan mu sai shiga matsala zaman shayi in ka ga danka ba sai ba sai dawa yana zamne yana shan shayi wallahi baka ji daɗi ba ka gan shi an ce dan abu sai makwabci kuna tare da shi girma da arziki ana wasa ana dariya sai ka ji an ce wani ya shiga gidan wani ya ji ya taba kayan wani amma duk ai ba a dan so ba inda aiki an ba su an ba su sana'a da zasu yi wallahi duk abin wallahi da kasar mu ita ce firemi a duniya saboda matasan mu suna da takaici kin ga yanzu kowa abu aka kama su aka kai sai ce rishin sana'a ne mm. su ma suna hudu tsakani da Allah ta suke talauci ne iyayen ku ne iyayen kuma kuke kama musu mu ne muke kama musu yanzu ho ki duba ki gani wallahi yanzu matasa da babu yanzu yan makka wanda suke da dan halin su haka sun samu su muke aikawa su aiko a sayi a daidaita sau yanzu a daidaita sau duk ta mata ce ta tausayawa sati su kawo sha bakwai sati wallahi saboda ina jin bakin cikin ina gan su yara yaro ya kai ya ka Allah Allah kaɗe hau tun da ɗan da bai san ya ga ma'aikin shi ya samu a ce ma'aikin shi ya yi ma'aikin kowa hmm. to duk cikin matsala ta sa gide shi ya sa muke cewa to su uwayen yara in sun ga yara suna haka a yi ta musu addu'a kuma malamanmu suna bakin kokari Allah shirya Allah shirya su wani wanda suka yi auren in aihuwa ne suka yi in wata sabga ce dai iyayen ne wallahi mu ne dama an kaga matar ɗanka da ciki ko in kika ma dan almi to nemi zarago ki ɗarmi kin san ku abu ai bai daɗi ba kai da kake so ɗa ya maka kuma ya kai yanzu kai ne ka sayi ragon ɗa ka sayi wani kayan gamawa ka zo ka mishi suna an an kwambi daga niyar yaran nan yaran nan ka gan shi shi da sana'a in ka gan shi ga lahon ya wai gudun ka kasa abin da yake nema ko to mu shi ne ban mijin daɗi a kama ma matasa a kama ma matasa wallahi a kama musu suna da takaici matasa wallahi duk ɗan da ka gan shi a mugu matsayi wallahi wallahi rishi sana'a ce Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin girke-girkenmu. To yanzu kuma masu sauraro sai mu koma filin kwalama inda za mu gabatar muku da wasu girke-girke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraro muna muku fata alkhairi a cikin shirinmu na yau da gobe cikin shirinmu na kwalama. To da farko dai suna na Mari Shantal kamar yadda kuka sani ma sauraro. Yau wato yau za mu zo muku da kamar yadda sunan shirin namu yake shirin kwalama za mu zo muku da 'yan abubuwa na tabawa na kwalama. Da farko dai za mu muku wato firit da sosu bulet Eh, kowa da ya san frit eh, pom de tan ko in ce dankalin turawa wanda ake yanka kanana kanana soya shi cikin mai uwar gida ya kamata a ce kin tanadi pom de tar inki mai kyau manya wanda dai ya baki ba wahala wajen aiki sannan kina da manki e, eh, nikakken nama kina da tafarnuwa kina da attarugu kina da poivron kina da albasa kina da mutar kina da mayonnaise kina da kuma sinadarin ɗanɗano da kayan yaji da misalin fuwabar kwabara fari ko baki idan farko dai uwar gida ki gyara famdetar in ki ki wanke shi sannan ki heke shi sai ki yanka shi kanana kanana kamar da yadda ake so idan kalan turawa sai ki sa shi cikin ruwan gishiri kika sa cikin ruwan gishiri kina iya kyale shi game da ruwan gishiri nan kuma ga naman ki nikakke sai ki kawo kayayyakin da ya kamata wanda ake gyara bulat ki sa mishi ki sa kayan naman ban gamsu numfashin ki ba shi mm. naman da me ake nika shi nama cikin mashin ta nikan nama ake nika nama shi kadai za a nika in kana so kuma sai ka nika shi da Ila albasa shi da shi da dan attarugu albasa ya karama ba daiwa ba da kayan kamshi a eh, persil celery daga hekasa da kayan kamshin ka sannan kuma hekasa sinadarin ɗanɗano wajen nika in ka nika shi ka kawo shi kenan yana da komi da komin shi nan sai ka ɗauko dan ka yi bulata in ka ta yi kyau eh, ka ta ciccire a cikin miya sai ka ɗauko ɗan in ka ko in ce da kakken burodi haka busasshe hmm. sai ka daka shi yadda zaka dama eh, shi bulati naman naka da shi ko kuma ka samu baka da shafilur ka samu fulawa ai kaɗan sai ka sa to kana iya sa dan kwai kaɗan sai ka dama shi da kwai ɗan kwanka guda ɗaya ko guda biyu naman a yawwa cikin nama eh za a sa sai a cakula shi to ita wannan miyar ta ka rabu eh, ana yin ta da shi bullet in aka mulmula shi ana yin ta da soyayyen bulet kuma ana yin ta da yan bulet to yanzu naman kikin gyara shi kin sa mishi komi da komai shi kin mulmula shi kin aje shi nan sai ke yanka albasa ki ko in ce daman tana yanke aje da poivron in kika gyara su sai in kina so dan su yi kyau su yi mazan huwa cikin mai sai ki ka ilmutar da kaɗan da il mayonnaise sai ki nan su a kasa. ki sa musu da hornuwarsu da attarugunsu da kayan su kayan kamshi na miya mm. da el sai ki sa musu sai ki cakule tun suna kasa ki bar su kamar minti goma sha ko ishirin ko awa ma inda da wuri kika tanadi kayan ki yanzu nan ki eh kin ciccire ta kin ashe ta ana yin da soyayye ana yin da danye bambancin soyayye da danye shi bulet soyayye an kasa shi bai mazan ciccirewa shi kuma danye an kasa shi cikin miya Eh, sai ka yi haƙurin karihi shi ya dan da ka sa in ka ce ka motsa zai narke mm. ya gamu da kamiya miya to kenan in san samu ne a yi da soyayyen bullet kenan bulet in ki uwar gida ki soya shi ka aje shi a cikin mai ba a cikin sai iya gudan mata danya a ciki mm. sai ki sa ciki in kika sa cikin mai albasa ki sa bar da ta jijiki sosai ta soyi dan kanta ta dahu zai zama kamar ji ne haka kamar ilmiya miya mm. to in kina so sai ki danye ishe ki sai ki kawo ɗan ruwa ɗan kadan na sai ki tarwa ki sa kayan ɗanɗano duka sinadarin ɗanɗano a rom ko da gishiri mm. da komi da komin ki su kayan yajin ki su kwavar in ki da kakki sai ki sa in kika sa kika cakule kika juya miya ki kika juya miya ki kin tabbata miya ki ta dahu Sos blanche ce ga taran kamar sos blanche mm, ta kai wayan da za a iya ci sai ki ɗauko wani bulet in naki da kika suya sai ki nannasa a ciki sai ki bashi kamar minti biyar a cikin wannan miya miyar mm. ke kirhi in an jima ya danyi ya kwaba cikin miya wannan shukin ya shige shi kika dan motsa su daya shi kenan sai ki kwashe shi nan miya ki ta kare ta bullet mm. kin kare kina iya nasa dan attarugu a sama da dan ya minti biyu kafin ki ki sabki mm. miya ki ta kare sai ki aje ta a share sai nan bangare guda shi kuma furta inki mata kowa dai ina ga ta iya soya dankali ki sa ki a wuta yayi zahi ki tsame fum da ita da inki daga cikin ruwan gishiri ki tsane shi saboda kake zuba yana tuƙin nan yana kona ki mm. sai ki soya firta inki kin soya firta inki nan ga su ki bullet shi kenan wannan abinci ya kare eh, in ana so ana iya cin shi da burodi ko kuma ka ci shi haka mm. na amma din je na hisan shi in ci shi kawai haka na babu burodi saboda in ji daɗi in more yanzu kuma masu sauraro za gabatar muku wato da kunun mu mun zo muku yau da babbar tsaraba ta kunin shinkafa wuri da ina fatan zaki kalkaɗe kunnuwanki da kyau ki saurara kuma amfana da yadda ake wannan kunu na shinkafa da farko dai wuri da a cikin tanadi horar shinkafa ki fara shinkafa mai kyau irin wanda ake yin tuwo da ita sannan kina da madara kina da sukari kina da man kina da tsamiya kina da sikir vanili kina da miskad yawa ya kamata a ce kamar kunan da za a yi in tun da sahi za a yi shi a sa shinkawa cikin ruwa a wanke ta a tsince ta sai a wanke ta eh, eh, a huda ruwa in aka wanke ta ruwa kamar biyu uku an tabbata wata daudata da duk wani farkaki da yake hawa sama ya huta sai a shiga ta kamar da dare zuwa karfe goma haka in wadda za a yi tun da sahi kenan sai a shiga ta ta kwana cikin ruwa ta shiga in kuma kamar kunun na wuni ne za a yi shigo zuwa rana kana iya shiga shinkafa ka da sahi in ta shiga zuwa marece misali kunun haka ne za a yi ta shiga in yi kin zo nan kin dora ki na zahi da wannan kayayyakin naki daga a cikin ruwan zahin wani yake dauko dan miska da inki guda daya dan karami ko in babba ne sai ki kwasa shi sai ki nasa shi a cikin ruwan zahi sai ki rihe ruwan zahin ki ita wannan shinkafa ki tace ta daga cikin wannan ruwan wanda ta shiga ki kara ɗaroye ta saboda kan ruwan a ce ko ya fara tsami in kin ɗaroye ta da kyau sai ki sa hannun ki kin hudda ta daga cikin ruwa kin tabbata babu ruwa a jikinta sai ki sa hannun ki murje ta ki murza ki murza ki murza nan kin rage mata ta kakkare ko yawwa in kika murje ta nan ruwan ki ya taho sai ki dauko wannan shinkafa ta kiwo da kika shikakka da kika murza sai ki zuba ta cikin ruwan zahi tana da huwa tana da huwa kina motsawa kina motsawa da wani abu motsawa ki haka kina motsawa wadda ke da kudi tana ida nannarkewa tana narkewa tana yin kyau sosai shinkafa ta zama kunu kin tabbata shinkafa ki ta zama kunu shikenan sai ki dauko ita wannan tsamiya ta ki damun guda ɗaya ce haka ko guda biyu in kanana ce a shige take kin tace ta kin hudda ruwanta ita kuma mant kin murje ta ita ma kin tace ruwanta kin ajiye kotu na ana ako yawa to sai ki dauko kin tabbata sun da huwa na abubuwan shinkawa ki ta dahu sai ki ɗauko sukarin ki da madara sai ki dama su sai ki zuba cikin a'a bai a zuba su a lokacin ba tare ba kawai da sukari da ruwa mm. da madara za a dama sai a zuba cikin shinkawa mm. kenan da an sa za a ga shinkawa ta sauya kala ta yi kala mai kyau ta sauya kala tana da huwa ta ji madara nan sai ki ɗauko ita wannan tsamiya ta ki da manta da kika tace sai ki tsiyaya su ciki tsamiya ya kaɗan ba daiwa ba mm. kawai dai a ɗan shi ta ne sai ki tsiyaya su cikin wannan kunan naki ki motsa ki motsa kin tabbata sun garwayi da kyau sai ki ɗauko sikar vanilan ki sai ki sa ki motsa ki motsa yin so lokacin nan sai kin tabbata kunun ki ya dahu yanar ki kayan shi sun shiga cikin jikin shi sai ki ɗanɗana ki shi sukarin ki yayi ko madara ki ta isa wannan su ne daman suke hiyar da daɗin kunin sukarin da madara shi kenan in kin tabbata yayi sai a ɗauko kofuna kawai ai servir a sha daɗi lahiya. A a sha tuwo. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a Nijar a bari da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka na kiran